A wannan karan shirin ya mai da hankali ne a kan yadda ake yin hidimar arme a wannan zamani. Wane ɓangare ya shan wahalar arme tsakanin gidan maza da gidan mata? Wa ya jin jiki wajen kashe kuɗi? A ra'ayina dangin mata sun fi kashe kuɗi in an zo maganan aure. Gaskiya kowane ɓangare suna kashe kuɗi ya danganta da yanayin ɓangaren kowane. A misalin berbin gidan mijin su suka fi kashen kuɗin su bahaushe gidan amaryan su suka fi kashen kuɗin gaskiya ni dai ana ra'ayin eh, dangin ango sun fi kashe kuɗi a lokacin biki amma dai ni ina tunanin da yadda ango zai kashe kuɗi bai kai yadda dangin amarya za su kashe ko kuma yadda amarya za ta kashe ba matasa mu kanmu mu mun san da haka cewa iyayen mata su kashe kuɗi wajen aure to me yasa me dalili Me yasa iyayen amarya ke ɗora ma kansu irin wannan nauyi da Allah bai aza musu ba? Al'ada ce kuma ka neman maɗiyarka mutunci a gidan iyayen nashi. Shi zai sake iyayen amaryar su neman maɗiyarsu mutunci saboda kar a samu maɗiyarsu reni. waɗannan su ne kawai dalilan ko akwai wasu matan nan ana ganin kaman a halin yanzu yawan su ya kai yawa al'ada ma ta dauka kamar yanzu idan ka auri mace ma kaman kane mata alfarma ne saboda bangaren amarya suna kokari sama wa su martaba da daraja da girmamawa a wajen ango da kuma wajen dangin ango wannan shi ya jawo wannan wahalar sannan kuma akwai abin da muke kira elitist culture wato al'ada ta yan boko mecece mahita mafita shine ya kasance gwamnati da malamai da alƙalai sun mai da auren mafi arha amma kuma su mai da saki mafi tsada mafita shine aure arha saki tsada jama'a assalamu alaikum barka da warhaka da watan kuna cikin ƙoshin lahiya Shirin daga Laraba kuke saurare daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust, Halima Jimarauce tare da sauran abokan aiki. To bari mu hara da Farfesa Sani Lawal Malumhashi, malami a sashen kimiyyar nazarin halayyar ɗan Adam a Jami'ar Bayero ta Kano. Zai buɗe mana shirin da muhimman bayanai akan ginshikan gina arme da asalin wahalhalun da ake sa mutum kahin ya arme da kuma dalilan yin haka. To da farko dai shi aure al'ada ce da duniya ta yarda da shi kuma ana gina shi akan abubuwa guda biyu zuwa uku. Ah, ana gina aure ne akan so ana gina aure ne akan cancanta cancanta ta balaga da cancanta ta halayya da kuma cancanta ta hankali waɗannan abubuwan guda biyu su ne ginshiƙe na gina aure kuma shi so shi kuma yana da ginshiƙe guda uku shi ma dole kafin so ya zama so dole akwai shakuwa intimacy kenan da turanci akwai kauna fashion kenan da turanci kuma akwai sadaukar da kai commitment kenan da turanci waɗannan abubuwan guda uku su suka shafi so to amma ya za a yi a auna shi so ta waɗannan abubuwan guda uku shakuwa za a iya gani da ido balaga za a iya gani da ido watakila hankali da lafiya watakila a iya gani da ido amma kauna da sadaukarwar dole sai an auna mutum to abin da ya sa bisa al'ada ta hausa tun asali waɗannan abubuwa walhalu da ake sa mutane ma'auni ne domin a gane zurfin kauna da kuma sadaukar da kai din da kuma cancanta ta namiji ya rike mace Me ra'ayoyin jama'a maza da mata akan wannan batu na kashe kuɗi hiye da kima a lokacin bikin arme? Sunana Aminu Ilyasu Kajudu, ne mazaunan jihar Kaduna ne. Gaskiya kowane bangare suna kashe kuɗi ya danganta da yanayin bangaren kowane. amma dai a zahirance da suka fi kashe kuɗi shine bangaren amarya saboda irin gado da suke yi da su kayan kicin da sauransu kuɗin kayan kicin din kaji sai kayan mamaki amma namiji wani sadaki to a zahirance dai dangin mata suna kashe kuɗi gaskiya sosai to amma kuma za mu yi la'akari da inda suke samun kuɗi sunana aliyu abubakar to gaskiya a nawa fahimta wanda yawanci ma matasa mu mu mu san da haka cewa iyayen mata su kashe kuɗi wajen aure saboda namiji ne yake namiji kawai akwati yake yi sai kuɗin sadaki sai kuɗin gaisuwa to amma gidan mace su za ka ga za su gado gado kawai da da katifa da kayan kicin da waye suna kashe kuɗi gaskiya expenses su ya fi yawa wasu ma tv da firish gidan amarya suke yi um, suna na rajiya shi to dai abun ya bambanta abun ya sa na ce ya bambanta misali a wurin su bahaushe sai ka gan cewa gidan amaryan su suka fi kashin kudin don su ne za su ado gidan su yi wannan su yi wannan to a misalin beribiyan gidan mijin sun fi kashe kuɗi don shi ne zai hadon gidan kuɗin abincin su suka fi kashe kuɗi shi yasa na ce abin ya bambanta amma matan masu ma suna kashe kuɗin amma bai kai gidan mijin ba gaskiya a wajen yin biki dangin amarya sun kashe kuɗi saboda yanda ga abubuwan activities da ake irin sa ko ne wane ne wani da abubuwan dama da ake ka ganin shi ma gunya yana taka marin eh shi ma yana da nashi amma kuma shi in ka kace dangi kana magana ba iya shi kadai ba ana maganar gabaki daya abokanansa da ah, ƴan uwan shi da wai da wai to tun na ganin cewa dangin amarya sun fi kashewa gaskiya ra'ayi na shi ne dangin ango sun fi kashe kuɗi musamman ma ganin cewa kaga duk wanda zai aure musamman ma auren farko kaga sai yayi gini sannan kuma ga kayan lefe ga kayan abinci gaskiya ni dai ana ra'ayin eh, dangin ango sun fi kashe kuɗi a lokacin biki. A ra'ayina dangin mata sun fi kashe kuɗi in an zo maganan aure. Kaga maganan siyan kayan ɗaki, kayan kicin, kai dai kayan abubuwa da yawa dangin mata sun fi kashe kuɗi. Kaka gani ma sometimes dangin matan ba su da kuɗi amma da bashi haka za a je a siya abubuwa su siya abubuwa saboda fitar da ita kunya ni dai a ra'ayina dangin mata sun fi kashe kuɗi kaga amarya su ne gado su ne kujeru su ne katifa talabijin kayan kicin su ne gara wasu ma har da kuɗi ma angon har da kaya shi ma ma angon wasu suke kashewa amma shi ango bai firin ya kashe although ya, danganta da yanayin kayan shi ma da zai sa a cikin akwatin amma dai ni ina tunanin yadda ango zai kashe kuɗi bai kai yadda dangin amarya za su kashe ko kuma yadda amarya za ta kashe ba. A gaida wakilanmu Sani Ibrahim Faki a Kano da Muhammad Yaba a Kaduna da waɗannan ra'ayoyin jama'a. Domin jin dalilin da ya sa iyayen mata suke ɗora ma kansu hidimar kashe kuɗi ba adadi a bikin armi, Bilkisu Ahmed ta tattamna da wata uwa da ta armar da 'ya'yanta mata. sunana Aisha Talami Musa, a jere Nuclear Regulation Authority, Katsina State. To gidan amare gaskiya sun fa kashe kuɗi. In za a gaskiya. dalili saboda gidan amare kin ga dai sun an tashi auren nan za su ba ita uwar da iyayen amarya gida sukutu. Kin ga wannan gida da aka ba su su iyayen amarya su za su farshe wannan gida. Kin ga su za su sai labulai, abin taga, za su sai kafet ɗin gida, za su sai gadaje za su sai kujeru za su sai kayan kicin ita mm. kayan kicin ma abubuwa ne da yawa kin ga kwatan fridge deep freezer washing machine mm. washing plate duk nasu ne kuma magana ɗakuna ba iya ba ɗaki ke uwa amarya gida da ke da falo kamar two mm. falo ma bedroom kusan guda hudu kuma kin ga duk kowane bedroom za a sai kina so a sa gadaje a shirya ma yarinya a zamani da ya koma yanzu kin gane to da for the olden days ba haka bane ba za ki zo in falon nan biyu. kina za ki je ki sai kujeru wato a baya kenan lokacin mutanen da ba haka ake yi a mutanen da gaskiya ba haka ake yi addini ne yasa ai haka ko kawai al'ada ce ko kuma kawai addini bai ce haka ba al'ada ce kuma ka neman madiyar ka mutunci a gidan iyayen nashi shi zai sake iyayen amaryar su nema su mutunci saboda kar a samu maɗiyarsu reni. Hmm. Amma addini ba haka Allah ya ce ba addini ka biya sadaki ka ɗauki matarka ka je can tsakaninka da kai da matarka hmm. ku je ku yi satin yadda za ku. To amma yanzu ga zamani da ya canza shi ne ake haka tunda iyayen mata su ake ba wahala kin gama gyaran dakunan nan kin sai su talabijin kin sai su firij kin sai kake at long class kuma zaki dawo zaki zo zaki ma iyayen kuma an gokara garin zaki bai zaki sai masu su shinkafa su taliya su makaroni su kuskus sannan ki zo ki sai su kulaye kulayen uwan miji kulayen mi Eh, uwan miji ma a sai mata hadda katifa a sai mata hadda gado to ko babban matsalar da shi bahaushe da ya kama kan shi dole ne sai yayi wannan abubuwan gara su cincin su dubulan su alkaki su man gyada isa na top money wannan ma a kashe kuɗi ne da bahaushe zai kashe ta yawa wanda al'ada ba haka Allah ya ce ai ba to amma mi saboda neman mu mutunci ka kare an kawo wata al'ada daban to dole kai ma kai za ga mutane ana bikin ɗansu suna ja suna talan kuɗaɗe su aro can su ba an gaba hidima biki a zo a tsugunna a zo a ta rikici ba a biya bashi ba bayan yarinyar ma ko kira ba ta haihuwa daya tana niyar ta ta na biyu insha Allah kin ce gidan amarya an fi kashe kuɗi kina ganin su gefen angon su ma ba sa wannan hidimomin a su ma suna kashe kuɗaɗe saboda in ƙarya ta ƙarya ka kai gidan da ƙarya ɗan maɗi ya ka gidan ƙarya za shi yanzu ƙalla aka sara ana ga akwati goma sha bakwai to amma yanzu kuma idan za ki kai ɗiya ke kuma kujera ɗaya da za ki sai ma kina so ki sai ma ana ta wani royal that royal it you can get it 3.7 billion a royal is za ki nemi dani table dani table za ki iya samun shi wani ma ki ga wani complete da dani da kuma ki an ce miliyan sha biyu miliyan sha biyar miliyan ishirin to su ma suna yi to amma ƙarya ce da ƙarya ta yawa amma gidan ƙwayayen amarya ga sunan ma ɗiya talaka gidan amarya an ci cin kuɗi saboda shi kawai ango ne zai Hmm. sai sadaki sai kuɗin neman aure sai kayan sa kwanan bi to an baki gidaje an ce a zuba ko diya talaka ce an bata ɗaki biyu an ce a zuba nawa za a zuba ko dan talaka ne kilewo akwati kala daya ko kala uku ma da sun kayaki to amma kin ga iyayen ita wannan wahala ce ga kayan gara za ga akwai wahala gidan audi yana za a yi ko gidan talakawa ko gidan masu kudin idan dai amarya sun fa kashe kuɗi. Duk bayanan da muka ji dai sun tabbatar da cewa ɓangaren amarya sun yi jin jiki. kuma a da ba haka abin yake ba ko me ya dalili me ya canza me ya jawo ma iyayen amarya irin waɗannan wahalhalu yes abin ya juya haka ne saboda wasu dalilai da yawa na farko dai hakika bangaren amarya a halin yanzu al'ada ta fi ɗora wahala akan su fiye da bangaren ango sun fi kashe kuɗi sun fi biya wa al'ada bukata fiye da bangaren ango abin da ya sa kuma ya jawo haka shine na farko akwai tafiyar zamani Ah, matan nan ana ganin kamar a halin yanzu ah, yawansu ya kai yawa kalcan ma ta dauka al'ada ma ta dauka kamar yanzu idan ka auri mace ma kamar ka ne mata alfarma ne saboda haka suna kokari bangaren amarya su sama wa su martaba da daraja da girmamawa a wajen ango da kuma wajen dangin ango wannan shi ya jawo wannan wahalar sannan kuma dalili na biyu akwai abin da muke kira elitist culture wato al'ada ta 'yan boko yan boko yanzu akwai abin da kira elitist culture wannan al'ada ta yan boko din su suke kokari yanzu suke sarrafa al'ada ta hausa ba ma ta hausa ba ta kowace duniya domin ta zo daidai da bukatunsu na fahimtar su Muhammad Awal Suleiman shi kuma tattaunawa ya da wani ango akan wannan batu. Akwai aurarraki waɗanda su ango ba ruwansa da wata maganan su dina, bridal showa, duk dai da sauran ire-iren su bikin. da dai kawai abin da ya yi eh, shine kawai ya yi walima ana gobe ɗaurin aure sannan kawai ya yi lefe ya kai gidansa amarya wannan bikin za a iya cewa gidan amarya gaskiya sun fi kashe eh, kuɗi a ɗayan hannun kuma idan ana magana akan irin biki eh, wanda misali ita kanta ma amaryan ma in ka kawo mata lefe wanda akwati kaman guda shida ma ake baka yi komai ba sannan kuma a irin wa'annan bikin za ka ga ango ya yi kayayyaki a ce mutum ango ya yi akwati goma sha biyu gaskiya akwati goma sha biyu ko a ƙananan atamfofi za ka za akalla ya ka kashe kuɗaɗe da yawa gaskiya duk saboda aure so bayan aure kuma an gama sai kuma a zo a fara biyan bashi so daga nan fa matsala da ta faru yarinya ta ga ga abin da ango ya yi amma kuma an zo bayan an yi aure sai ta ga to fa gashi nan ana kame kame saboda dole dai kafin mutum ya gama settling waɗanda ya ci bashi kansu suna nan suna bibiyansa kuma sannan wannan cika kuɗaɗen da ake yi da wayannan bukukuwan da waye wallahi shi yake kawa ba a aure aure ya yi karanci saboda shi namiji yana ganin ga kudaden ga abubuwan da ake so dole sai ya yi ita ma mace tana ganin ga kayayyakin daki da na kicin da waye duka sai ta samar idan aka sauƙaƙa abun shi ango bai kashe kudade da yawa ba ya aurensa ba bashin kowa an kawo masa matarsa da abin da ya samu sun fara rayuwarsu a hankali bai ci bashin kowa ba zai ci gaba kudaden da yake samu zai dinga kula da matarsa abubuwan ma da bai siya mata ba lokacin aure zai iya siya mata a lokacin daga laraba kuke saurare daga sashen yada labarai ta intanet na daily trust shirin da kuke iya saurare ta intanet a shahin aminiya da dailytrust.com da kahor sada zumunta da musanyar bayanai ta facebookcom aminiya da ma ta youtube a shahin aminiya trust har wa yau kuna iya sabke shirin kai tsaye a wayoyinku da kwamfutocinku domin ku saurara a lokacin da kuke so. Muna magana ne a kan ɓangaren da ya yi kashe kuɗi a bikin armi tsakanin gidan ango da gidan amarya. yada labarai ta intanet na Daily Trust ya kirkiro muku da shirin daga Laraba domin sanar da ku al'amuran da suka shafi rayuwar ku da ta yayan ku baki daya. Ku kasance da shirin daga Laraba wanda zai rika zakulo muku waɗannan al'amuran da suka shafi rayuwarku kai tsaye domin tattauna su da masana da masu sharhi da kuma masu ruwa da tsaki a fannoni daban-daban na rayuwa. Za ku rika sauraron wannan shirin ne a kowace Laraba ta intanet a shafinmu na aminiya da dailytrust.com da kuma kuma kafofinmu na sada zumunta na muhawara a facebook.com slash aminiatrust da mata hanyoyin zamani na yada shirye-shiryen podcast irin su Spotify da kuma in Radio. sauraron mu barka da dawowa shirin daga laraba kuke saurare kuma muna magana ne akan yadda ake yin hidimar arme a wannan zamani. Wanda ɓangare ya shan wahalar arme tsakanin gidan maza da gidan mata, wa ya jin jiki wajen kashe kuɗi. Shin za a iya gyara wannan lamari kuwa a koma kamar da? Za a iya dawowa a gyara amma ba za a iya koma kamar da ba. Aikin ga a da wato nauyi auna sam namiji ga mace. Sai namiji ya zauna a gonar silikin shi wato uban yadda zai aura ya yi masa aiki kamar shekara biyu ya gane haƙurin shi ya gane lalacin shi ya gane jibajintar shi ya gane jarumtar shi ya gane hankalin shi shi yasa ake wannan noman shekara biyu to yanzu ba ba zai yiwu ba saboda yanzu noman ma ai ba noman ake ba kin ga yanzu ba zai yiwu ba sannan na biyu da ana aje tinkiya ne kamar guda ɗaya zuwa uku a gani namiji zai iya kula da tinkiya guda uku zaka iya rike mace to yanzu din ma kiwo zai yiwu ba kowa ne yake sha'awar kiwo ne sun yi yawa a halin yanzu kuma da akwai taskira akwai dan lefe kamar wani abu da ake sakawa abin da sa kuma yake kawo haka ake tallafawa su shi ango din a kama masa gida a halin yanzu sai ma an kama gida bayan an ba shi gara an an mashi komai da komai an san masa mota kuma sai a kama masa gida ana ganin wai wannan za a taimaka masa ne saboda idan an yi aure bayan shekara ɗaya kuma za ta haihu idan ya kama gidan haya ga kuɗin haya da kuma haihuwa to ne idan ba a hankali ba zai sallamo yan mutane ne ta dawo gidansu kuma daman sai shi wannan yawanci ana bin balaga ne kawai ba a tantancinta wajen samun abin yi ko sana'a ko noma ko aiki. Matasan yanzu kenan ba su da bajinta. Yawa ai yanzu muna mu anan Najeriya muna kiran shi auren jiki kawai ba su da bajinta. Aure ne saboda exchange kawai a da auri mace ka zama kamar wani tsani da za ka hau ka zama wani abu kuma an ka zama wani abu kuma ita ce ta farko da aka kore ta ko kuma kashe kuɗi akan kuma wata daban muna kiran shi auren jari jari kamar investment yawa idan ka kashe wa yarinya misali eh, mu anan naira miliyan ɗaya to za ka yi tunanin za ta zo da naira miliyan goma ta riƙa shi lallai arman jari to tun da gyara wannan al'amari da kamar wuya mecece mahita. mafita shine ita gwamnati ta haɗa kai da malamai da alƙalai su fitar da matsaya a kan dukan wato hidima da kashen kuɗi da suka shafi aure ya kasance sun mai da auren mafi arha amma kuma su mai da saki mafi tsada ma'ana kuɗin za ka kashe ka yi aure bai kai kuɗin da za ka kashe ba idan ka ce za ka saki matarka aure arha saki tsada saboda idan aka mai da auren arha to kuma za a rika canza mata kamar yadda ake canza takalma ne wato kada a sa matan cikin wani yanayi na wulakanci da kaskanci ana ganin kamar ma taimaka musu ake yi ake auren su duk namijin da zai aure misali a nan najeriya idan ka kashe naira dubu uku kawai ya isa kai aure to amma kuma idan za ka saki sai ka kashe naira dubu ɗari uku haka saudi arabiya take saudi arabiya su aure tsada kuma saki mafi tsada mu kuma mai da auren mu arha saki kuma tsada shi zai sa mazan su ga darajar matan gudun asarar da za su yi asarar mace kuma su asarar kuɗin da za su bata in ta tafi saboda tsoho matan su ce kuma ƴaƴan su ce idan sun haihu anya ko farfesa 'yan bokon nan da kace sun samar da wata al'ada ta yadda abubuwa da suke so za su yadda da wannan mahita kuwa? Za su yadda saboda yanzu 'yan bokon su ma suna haihuwar 'ya'ya mata kuma 'ya'ya matan suna fuskantar kalubale iri ɗaya da na wanda ba 'yan bukun ba. Mecece nasihar malaman addini ga iyaye game da wannan hidimar da aka ɗauka? Wannan hidima da muka ɗauka na maganan aure sai ya sha kan kowa duk tsayinka sai ya sha kanka. Ya kamata mu kan mu faɗa. Yau idan aka ce mutum zai aurar da yarsa ya shiga uku ya lalace. An dinga mitin. Famili za a haɗu mutum biyar mutum goma amma in aka saka ranar auren sai an daga sau biyu sau uku to me yasa ba mu sassauta wa kanmu ba yarinya ɗaya idan za a aurar a cikin gida sai an yi mitin sau biyar ba a shirya auren ba saboda du ya buwayi yayunta ya buwayi baffanunta da kawunanta me a cikin wannan abu don Allah yaushe kuma idan ba irin al'ummarmu ba a ce uba uba kai ne da ka sayi gado ma wadda zai kwanta da yarka kai za ka saya mishi randa kai za ka saya mishi ludayi kai za ka saya mishi tukunya kai za ka saya mishi duk wannan abu shi kuma an dora mishi abin da Allah bai dora mishi ba ya je ya kawo akwatuna yanzu dai akwatuna sun fara fin karfin kowa rayuwa tana canzawa kuna ƙara tsananta makanku al'umma masu addini al'umma da suke da'awa ta sunna al'umma da suke da'awa ta wayewa ba a san ya kamata ba kai ya kamata a ce butar da za ka yi alwala baban matanka ne zai saya maka kai baka saya mishi buta ka bashi ba shine zai sai buta ya baka fitinar kai damun kai shi yasa yanzu inda za ka ware kuɗi ka ce za ka yi wa 'yan mata arba'in kayan ɗaki wadda za a aurar da su a kwana biyu nan da a samu arba'in din duka auren da su dama suna ƙasa kayan auren ne ya hana auren to me yasa ba mu sassauta kanmu ba to matsalar da yanzu kuma aka ɗauko wadda ita kuma masifar ta tafi wannan shine ka san yanzu mazan ma sun daina auren 'ya'yan waɗanda ba za su musu kaya ba idan aka fahimci kai baka da ƙarfin ma da zaka kai mishi fridge da plasma baka da ƙarfin da zaka yi kayan ƴar ma ba za su nema ba masifa ce matsalar mu shine miyagun al'adu suna so su sha kanmu kuma abin kullum daɗa ƙaruwa yake yi saboda ka akwai iyaye a cikin al'umma akwai shugabanni a cikin al'umma akwai masu tunani a cikin al'umma to yanzu wannan abin ba damu ma kan mu faɗa ba ya kamata ku zauna ku kalli wannan abu Masauraran mu da wannan nasiha da Sheikh Ahmad Tijani Yusuf Guruntum ya yi a wajen wata laccar da jalori ya sa a shahin shi na YouTube muka kawo ƙarshen shirin namu na daga Laraba a wannan karan. da watan kun ji daɗin shirin kuma kun amfana da bayanan da kuka ji. Za ku iya sauraron shirin a shahin Aminiya da dailytrust.com da kahor sada zumunta ta facebook.com aminiya trust da ma ta YouTube a shahin Aminiya Trust da kuma ta hanyoyin yaɗa shirye-shiryen podcast na Spotify da TuneIn Radio da kuma Buzzsprout. Har wa yau, kuna iya tuntuɓar mu ta WhatsApp a wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya uku takwas tara uku uku uku tara sifili domin bayyana ra'ayoyinku ko ba mu shawarwari ko ma sanar da mu batutuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya da kuke ganin ya kamata masana su tattauna a kai. Lambar dai ita ce sifili tara ɗaya uku takwas tara uku uku uku tara sifili. Idan kuma daga wajen Najeriya za ku tuntuɓe mu ta wannan lamba ta WhatsApp sai ku fara da sa alamar tarawa wato plus ku biyo baya da biyu uku hudu sannan ku ƙara lambar kamar haka. Tara ɗaya, uku takwas, tara uku, uku uku tara sifili. Yanzu muna godiya ga duka waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin wannan shiri da abokan aikin da suka tallafa Muhammad Awal Suleiman da Bilkisu Ahmed da wakilan Sani Ibrahim Faki a Kano da Muhammad Yaba a Kaduna waɗanda suka taimaka mana da ra'ayoyin jama'a. Da kuma shugabanninmu masu taimaka mana da gyare-gyare da shawarwari wato babban editan Daily Trust Naziru Mika'ila Abubakar da kuma shugaban sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust Muhammad Kabir Muhammad. A madadin su duka, ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.